Assalamu alaikum masu sauraron Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna bariki auren soja kashi na ashirin da ɗaya na marubuciya fina mama ammar wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin hausa novels wanda ni mama alim nake karanto muku Yasmin na fita jakar ta kawai ta fusga ta fice da gudu ko gidan Aunty Maryam bata nema ba. Ta tari mashin ta ce ya kai ta bakin titi. Tana sauka ta zaro dubu daya ta bashi ko canji bata nema ba. Ta tare wani yana ta godiya ta ce ya kai ta unguwar dosa ba tare da tunanin komai ba. Ta manta da yadda ta bar gidan nasu. Amina na gama kora Emmanuel ya fito cikin sauri tare da na farko, far gidan Aunty Maryam. Kwankwasawa ya Ahmad da ko zama bai yi ba ya fito. magan na shi a burkice ya fara tambayar akwai matsala ne? Farko ka ga min ina matata, ai ba ta shigo ba. Dafe kan shi ya cike da jin matsanancin jin haushi, yana shi iska tare da kallon Ahmad. Kaga, kaga abin da ya faru ko? Yaron nan ne ya bari wata ta shigo min gida. dukansu ba su da amfani har yaran nan na kofa gida da za su ba wata shegiya ta shigo min gida har ɗakin matata gashi nan yanzu sun jawo mini kenan asarar kuɗi nake tunda za su iya barin kowace shegiya ta zo min cikin gidana ko da can ai sai wadda ne ra'ayi ita na ce su bari ta zo ita nake bukata ba kowace karuwa nake bari ba wallahi duk shegiyar da na gani ta ƙara zuwa min gida sai an ɗauki gawarta ya juya fu ba tare da amarya ya ce tak ba sai da ya wuce ya samu sojojin shi ma nuna nashi girman ta wurin ba su wani kafin ya koma cikin gidan yana faɗa a maryam amma dai yasmin akwai wawuya wallahi me yana wani tafiya don iskanci a haka za ta yi nata rayuwar auren ki kira ta ki ji dalilin dan woga sai ihu yake yana saukewa kowa bala'i ni ban ma gane me ya faru ba miya falon shi ya koma kamar ya ihu saboda takaici. me yasa za ta yi mai haka me yasa saboda wannan karamin abin za ta tafi ga wayar ta ya kira ta ki dagawa wani irin jifaye da wayar ta da ta gargajewa lokaci daya ya haye saman shi sai da ya canja kaya kafin ya fito ko ta kan direba bai bi ba ya fada mota ya fusgeta Kofar gida mashin ya ajiye ta ta biya shi tare da fada gidan ba tare da tunanin komai ba. Sai dai tana shiga ta ci karo da baba da ‘yar butar shi zai yi alwala. Tuni ta dawo hayyacinta tare da nisa kaɗan. Wace haka kamar mamana. Ni ce baba ta fada cike da jarumta da kuma rawar baki. Yanzu nake cewa a zo a kai miki motarki gidanki tunda kin tunda kin kai kanki. Shiru ta yi ta kasa cewa komai jikinta na rawa. Mama ce ta fito ita ma ta zuba mata ido. A kaga amaran zamani daga ina haka da yamman nan. Matsawa ciki ta yi jikinta ya mugun sanyi ta gaida su tare da shi kewa ɗakin mama ta zauna. Malam lafiya ko wannan yarinya? A kalau. Kalau take ki dai je ki ji. Ba kya ganin yadda ta murje ta yi wani bulbul cikin sati guda in ba lafiya ba ai jemewa za ki ga tayi. Ɗakin mama ta shiga baba ya fita masallaci abin shi. ita ma mama ba ta koma ta kanta ba sai da ta yi sallah kafin ta ce ki je ki yi sallah ko ba ki yi ne ita kadai ta san irin kishin da ke cikin zuciyarta da wani irin ciwo da take ji a zuciyarta a haka ta miƙe cike da wani irin yanayi sai da ta shiga tsohon ɗakin su ta yi sallah tare da canja kayan jikinta ta dawo ɗakin maman zama ta tare da dafe kanta tana hango wata katuwa waya cikin ɗakin mijinta ɗakin da ya zama nata a yanzu Cikin hikima mama ta fara yi mata tambaya domin tana hango tsantsar damuwa idan nata. Me ya faru daga dawowarki sai ki dawo gida? Ba komai dama wayoyi mun yasa aka kai ni gidan shi. To yanzu me ya da ke me kika zo yi? Haba mama ni ma ina son nima a kai ni kamar kowace mace mai daraja. Ba zan koma ba sai an yi min biki nima kuma an kai ni kamar kowace amarya. Hmm, yaro yaro ne. To yanzu kika san da haka ko akwai matsala ne a tsakaninku? Ba komai ni ina so dan Allah ma miki taimake ni. Ko ya zo ku hana ni in koma sai an yi biki dan Allah. Ko dan mutunci na. Yasmin ki faɗa mu menene matsalar ki? Ki faɗa min ko kina da wadda zaki ki faɗa matsalar ki? Ni ce mahaifiyarki. Ki faɗa min idan akwai mafita to. Ba dan taso ba ta faɗa ma makomai tare da ba ta ɗan takaitaccen labarin MA Hmm. kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa amma ba komai za mu gyara shi kar ki sake ki kuma guduwa daga gidan daga gidanki idan kika koma sabo idan kika kuma fita saboda wata karuwa aikin zubar da mutuncinki ki tsaya ki kwaci yancin ki kwaci yancin mijinki duk wani kalar shi yaudara ke ma ki yi shi Na haka ki dake ki kwato mijinki daga kadangarin bariki Ta ɗan ji sanyi sosai zantawar da ke da mahaifiyarta har ta rage jin damuwa abin a ranta. Sai magana sai maganar da mama ta ce mata ya za ta yi haka za ta dage damsi watakila yanzu ma sharri ne kawai aka haɗa domin a ga yadda za ki yi na haka ki dage kamar yadda na faɗa miki zama ce tana tunanin maganar mama ta ce sharri ne to wani irin sharri Dafe goshinta ta yi ko ma meye ba za ta koma ba sai ta saita shi yadda ko ba zai yi wani gangancin ba. Baba ne ya dawo mama ta fara yi mai maganar mijinta ne ya ce ta dawo har a yi bikin tukunna. Wallahi wannan yaron Saudatu sai a hankali yanzu sai bayan sun kwashe sati ɗaya shine zai dawo min da yar wai wani biki to ai dole ya hakuri za ku yi a yi hakan. Bambami kala kala babu yi kafin ya yi shiru mama ko tabbata ce mai baye ya gama yasmin kuwa komawa ta dakin ta dama tana jin faɗan baba wayar shi ya ciro ya kira baban zango mamuda sirikinka wallahi bai da mutunci ya fara faɗa mai komai kafin baban zango ya zo cewa ya to yaya yanzu ya kake so a yi ya kuwa za a yi ni dai ba da isassun kudaje da za a yi wani biki to zan zo mu ga yadda za a yi Emi yana fitowa da nufin zuwa gidan nasu aka kira shi ofis. bai da zaɓi dole ya tafi sai dai bacin shi yana ƙara karuwa jin wai zai kwashe rundunar shi zuwa birnin gwani zuwa birnin gwari nan da kwana biyu domin zai fito da wasu barayi da suka addabi garin gabaki daya ya fita ayyacin shi tafiya daga dawowa kuma ga matsalar da ta fi kowace damun shi ita ce matsalar Yasmin. Na haka Malalu kawai ya wuce ya samu Hajiya bai iya boye-boye ba ya faɗa mata me ya faru tare da bayyana mata komai na rayuwar shi ta bariki. Ya yi kyau, har yanzu gwara ta tafi kuma bari ka je kar ka sake ka koma gidansu har sai an yi mata biki kamar kowace 'yar gata. Na haka ba na son jin wani abu daga gare ka. Idan ka ga dama ka koma ka ci gaba da bin karuwan. Kuma wallahi in har maganar cikin nan tana nan kuma naka ne baba ba kuma naka ne ba zan yafe maka ba babu shege a zira'ar mu don haka ba za ka gurɓata min ta zira'a ba shi ya sa kake yin aure tintini a shi har gida kake kawo su ko ranar yayi nadamar rayuwar bariki don bacin ran mahaifiyar shi kawai ya ishe shi shara. bari a je kan yasmin da ta riga ta sani ba zai iya sakan ɗaya ba tare da ita ba shine take neman ta ɗaga mai hankali gashi hajiyar shi ta yi mai gargaɗi dole ya je ya ganta ko zai iya yin bacci yau a kofar gidan ya faka tare da yin sallama kai tsaye lokacin suna zaune a falon mama suna hira tare da cin dambun naman da mama ta yi mai shegen daɗi na kaza sallama ya a gidan tana jin muryar shi ta tamke fuskarta tare da gyara zama da kyau don ta ƙara ɗaga mai hankali baban ne ya fita tare da bashi kujera suka zauna gaishe shi cikin girmamawa Mama ma fitowa ce suka gaisa ta koma cikin falon ki da hankalin shi na wurin son ganin ta. Dan ya san tana gidan. Kwanciya ma ta a falon ta da rinsa idanuwanta tana jin murya shi. Tana son kallon kyakkyawa fuskar shi amma tana son ta nuna mai ita ba kamar sauran mata ba ce tana so ta nuna mai ita mutunci ne da ita kuma yar gidan mutunci yanda nan gaba dole zai tsare mata mutuncin gidanta na aure har kusan karfe goma ta yi musu sallama ya zai tafi a gidan ya ci abinci suka je a masallaci tare da baba amma bai sa ta a ido ba mama sai ta ji tausayin yanda ji ya yi sanyi ga baki ɗaya domin yadda ta ga ya rage walwala ba kamar ko da yaushe idan ya zo ba so yake yi ya ganta ko ne ya yi misin ɗinta ba zai iya tura ba har ya fita sai kuma ya kuma dawowa mama don Allah ya sabin fatin da na zo ban ganta ba ai bacci take yi tun dazu ko in taso ta ne a'a ya ce ba dan ya so ba hakan ya tafi cike da damuwa tun a hanya ya fara gwada kiranta ko ta bude wayarta ya ci sa'a wayar abu da take ta whatsapp Anti Maryam na mata magana ta fada mata gudurinta ta goyi bayan ta ita ma bayan ta mata fadar rashin zuwa gidan nata ta fada mata Anti na san ba zaki bar ni ba shi yasa kawai kuma raina ya baci yanzu inda gaske ne cikin nashi ne take da shi ya zan yi ba gaskiya bane baban awul ya yi bincike ya gano cewar ba gaskiya bane zubu ce ta aiko ta don ta bata zaman ku kuma ta nasara na haka ki shirya next time ki yi maganin abin kar ki bari su samu nasara a kanki an zo mishi da cikin karya ba ki san da me za a zo mishi nan gaba ba ganin kiran shi da ya shigo ta ce anti yana kira na ki dauka ni farin je wurin na mijin dauka ce bayan bayan ya katse ta kuma kira shiru ce Ajiyar zuciya sauke tare da cewa baby me yasa zaki nemi ki mun horo mai tsanani? Kin san ba zan iya ɗauka ba shine kike son bani wahala. Me yasa zaki guje ni a lokacin da na fi buƙatar ki? Kin san na saba da ke ko amma zaki tafi ki garna akan abin da na san sharri ne makiyana suka yi min. Domin kuwa ni ban taɓa Ban taba ta mutuncin kowace mace ba tsakanina da su wasa ne kin sani ke kanki. Amma me zaki yadda da wannan sharri? Kin san dai ni saurayi ne a saurayi kika same ni. Ki yarda da ni walla ba ƙarya nake miki ba. Shiru ta yi ba tare da ta ba shi amsa ba. Please Fatima, dan Allah gobe da safe in zo in ganki. Ki fito in ganki kafin je aiki. Ni yau ban san ya zan yi bacci ba a gida ni kaɗai ba tare da ke ba. Ina da tafiya jibi zuwa birnin Gwari ki bari gobe in ganki please. Sai ka zo ta faɗa tare da kashe kiran. Ya samu yan nutsuwa da ya ji sautin ta. Ƙarasa gidan shi ya ranar bai iya nutsuwa ba, ko baccin kirki bai yi ba sai juyi kawai yake yi. Zubu ta cuce shi ta hana mai farin cikin shi na yau. Ita ma Yasmin haka ta kwana juyi, ta saba da jinta a kusa da shi sai take jinta wani iri. A sati ɗayan da suka yi, ya yi mugun koya mata soyayya shi. Kusan karfe biyu ya kira ta domin kuwa ya kasa bacci. Tana jin karar waya ba bata lokaci ta sa a kunnanta. Cikin yin gasa da murya ta ce lafiya ba ka yi bacci ba. Tambaya ta kike yi bebi ke me yana ki bacci? Kin ja mun damuwa bebi ba zan ɓoye miki ba. Dan Allah kalli yanda kika guje ni. Gashi nan kin jawo hajiya ta yi fushi da ni. Ta ce ba za ki dawo ba sai an yi bikin ki. Dan Allah kalli abin da kika jawo mana. Ta yi fushi da ni sosai. Kin ga gashi jibi zan yi tafiya ina jin sai na ɗauke ki mun gudu. ina za ka kai ni can za mu je tare ta burin barayin ba muna tare ba babu abin da zai faru da ke haka suka ci gaba da yi rasa sai da asuba ta suka yi sallama domin yin sallah tare da fada mata zai zo ta fada wa mama zai sha kukanta da kosai ta ce tom ta ji daɗin yadda hajiya ta saka baki a lamarin da yanzu shi kenan haka zai rika a ɗaukanta suna tafiya karfe goma ta yi wa baban zango a gidan domin tattauna bikin To yanzu me za a siya saudi Ya tambayi mama. A ai maganar ku ce. Ka nemi datu ita ce uwar ya. To ni dai ga kuɗi na. A san nayi yarinya dai dole mu fitar da ita kunya. Baba ya zuba tulun kuɗin da ya juye su a gabansu. Yana zaro ido ina ka samu kuɗin nan mamuda Ai jiya muna gama magana da kai na kirawo dillale muka yi cinikin filayen nan na wurin gogonmu da kuma na wurinka muka kammala komai. Tunda da safe kuɗi suka shigo nuna. na haka sai mu san abin yi kawai amma dai mamu da ka gama da ni na faɗa maka ina son sayar da fili na ne filin da zai yi miliyan uku ka sayar kuma namu na wurin gwaggonmu da ya miliyan da rabi nawa ka sayar da su duka yanzu kai ya za ka ɗauki gadon mu ni da kai ka sa a kasuwa su sauran ya za su yi ta ina ya fara ga Ismail gasa Sajara duk suna cikin gadon amma sai ka kashe wa mutum guda ya ni dai na siyar kuma filin ka a tsakanina da Allah nawa ka siye shi lokacin can dubu ɗari biyar da hamsin to ka gode wa Allah an siya miliyan ɗaya ka ci ribar hudu da biyar sai na wurin gwaggonmu, ɗari tara ka ga nawa kenan ka ce fa baka da kuɗi me kake son mu yi muna da kadara ba sai te mana rana ba don haka gado da kujeru gado da kujeru yan yayi nake so a saya wa 'yata Mama daki da shiga tana dariyar waɗannan 'yan uwa biyu da kullum drama su ba ta karewa. Tana mutunta Mahmuda ko don zumuncin shi da faɗar gaskiya. Haka yake yi zuciyarsa dai babu algusa zuciyar bawan Allah. Su biyu kadai amma suna da fahimtar junansu. Yasimu ma tana jin su ta dariya tare da ƙara kaunar ganin mayafin nata. Tana ƙara jin kunyar rashin auren jinin shi da ba su yi ba. Ga matar shi ma halin su iri ɗaya ne. Sai dai godiya su kam. Ita ta fito sanya cikin doguwar riga baka mai son tana sheki ta yafa karamin mayafi. Ta tsuguna tare da gaishe da baban zango. Ya ce Allah ya miki albarka mama na ina soja. Sun kuyi da kanta kawai kasa ta yi. Ta kasa amsa saboda kunya. Ta haɗo mai kari idan ta san idan ya zo gidan to sai ya ci karin safe yake tafiya. Karfe goma sha ɗaya ya so tare da Ahmad suka shigo wannan karan suka zauna aka ci gaba da hira. ta rayuwa kafin su yi maganar da ta kawo baban. To yanzu mu dai mun shirya zuwa sati mai zuwa sai a yi bikin tarewar. Ko me kuka ce? Yi gaskiya na so da yau ta koma ne, dan zan yi tafiya gobe faɗa musu. Kuma ba za su dawo ba sai ƙarshen wata. Babu ya ce to in haka ne ai sai a bari idan ka da sai a yi bikin ta tare zai fi cikin nutsuwa.